Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum da fatan auni lafiya. Har yanzu dai Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Aisha Ma'azu da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na daren yau Alhamis 16 ga watan Fabrairu. A babin rahotanni za a ji cewa wata kotu a Nijar. ta dakatar da wani babban kamfanin haƙo ma'adinin uranium mallakin Canada da Niger saboda laifin gurɓata muhalli. Za kuma a ji ci gaban hira da wata 'yar fafutuka kan makomar zaben Najeriya da siyasar ƙasar. Sannan za a ji ci gaba da kawo muku shirye-shirye kan zaben Najeriya inda muke haskaka wato muku jihohi daban-daban yau muna jihar Neja. Kamar kowane daren ranar Alhamis yau ma Abdulwahab Muhammad na tafa da labaran wasanni. To amma kafin nan ga Aisha Ma'azu da labaran duniya. sauraro barkanmu da dare ga cikakkun labaran duniya Babban sakataren NATO Jens Stoltenberg ya kai ziyara Ankara babban birnin Turkiyya a yau Alhamis domin taya kasar alhinin ibtila'in girgizar kasa da ta afka wasu sassan Turkiyya da Siriya. A jawabin da ya gabatar yayin da yake tare da ministan harkokin wajen Turkiyya Mevlut Cavusoglu, Stoltenberg ya faɗa wa manema labarai cewa kungiyar NATO tana tare da Turkiyya wacce ta kasance mamban NATO a wannan lokacin da take cikin alhini. hukumar bada agajin gaggawar kasar turkiya a yau alhamis ta ba da rahoton cewar yawan mutanen da suka mutu ya haura 36,187 inda mutum takwas suka jikkata hukumar ta ce bayan gagarumin girgizar kasar da ta auku a ranar 6 ga wannan watan an samu aukuwar girgizar kasa 4,300 a halin yanzu dai an tabbatar da mutuwar sama da mutum dubu biyar a makwabtakar ta siriya bisa ga alkalman ma'aikatar jin na majalisar ɗinkin duniya da kamfanin labaran ƙasar ta siriya yayin da adadin mutanen da suka mutu sanadiyar girgizar ƙasar da ta auku a turkiya da siriya ke ci gaba da karuwa nan ma yawan tallafin da ake kai musu daga sassan wato daga sassa daban-daban na duniya da zumar agaza masu sauran numfashi ke ta karuwa wata gidauniyar tallafi da masarautar saudiya ta kaddamar ta intanet ta tara sama da dala miliyan 100 daga ɗaiɗaikun mutane da kamfanoni sama da miliyan 1.6 cikin sati guda kawai gwamnatin sa saudiya ta kuma tura jiragen sama jibge da kayan abinci magunguna da kuma kayakin bukata a matsugunai sannan ta kuma tura tawagogin kai dauki da ceton mutane a cewar hukumar kai dauki ta ƙasar ta saudiya sauran kasashen larabawa mawadata ma sun dau mataki irin wannan kwana guda kawai bayan aukuwar girgizar kasar hadaddiyar daular larabawa ta sanar cewa za ta tura kayan tallafi na dala miliyan 100 ga wasu miliyoyin mutanen da suka rasa matsugunansu a turkiya da siriya a daidai lokacin da ake fama da matsanancin rashin kyawun yanayi babban sakataren nato jens stoltenberg a yau alhamis ya ce yanzu ne ya dace a tabbatar da kasashen finland da sweden a matsayin mambobin kawancanta a jawabinsa a wurin wani taron manema labarai na haɗin gwiwa da ministan harkokin wajen turkiya mevlu kavusoglu stoltenberg ya ce ba batun ko kasashen biyu suna kawance da juna ba ne yake da mahimmanci illa batun a ce an tabbatar da ƙawancensu lokaci guda ba tare da bata lokaci ba kavusovluk ya bayyana cewa turkiya za ta iya tantance kasashen biyu a lokaci da wato a lokuta daban-daban kasashen turkiya da hungary ne kawai suka kasance mambobin nato da ba su tabbatar da kawancensu da finland da sweden a wani yanayi da ya zama wajibi a tantance su tare ba ana shirin yin zaɓe domin tabbatar da wani daftarin majalisar ɗinkin duniya wanda zai yi kira da janye duk wani tashin hankali a ukraine tare da tabbatar da zaman lafiya da zai tabbatar da 'yancin ukraine kana da bata 'yancin haɗin kan 'yan yankinta da mutunci ana sa ran cewar majalisar za ta amince da kudurin a taron da za ta yi a ranar 23 ga wannan watan mai ci jajibarin cikar shekara guda da mamayar rasha a ukraine daftarin ya kuma buƙaci rasha ta dakatar da duk wani harin da take kaiwa gidajen fararen hular ukraine kana ta yi gaggawar janye dakarunta daga ukraine daga ƙarshe a laraba ne amurka ta ce ta amince da wani rahoton majalisar ɗinkin duniya da ya tabbatar da cewa sabon shugaban kungiyar ta'addanci alka'ida saif al'adil mazaunin iran ne wato ya ce idan ana batun kasancewar shi a nan shi yake baiwa kungiyar mafaka wanda ya kasance wani misalin goyon bayan da iran take baiwa ta'addanci wanda yake dagula harkoki a gabas ta tsakiya da ketare a cewar mai magana da yawun bakin ma'aikatar amurka net price a wajen ganawa da manema labarai da suke yi a kullum rahoton na majalisar ɗinkin duniya ya yi aiki da rahoton mambobin hukumomin tsaro ne sannan ya yanke cewar tsohon jami'in masar ɗin na musamman ya karɓi rigamar jagorancin ƙungiyar ne. bayan kashe tsohon shugaban kungiyar Ayman al-Zawahiri da aka yi a watan Yulin bara a wani harin jirgin saman da aka kai a Kabul babban birnin Afghanistan. Ashim Azu aka saurara da labaran duniya daga nan sashen hausar muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu shiga babin rahotanni kamar yadda aka ji ƙasa da wata guda bayan da wata kotu a ƙasar Faransa ta samu wani babban kamfanin ƙasar da laifin zubar da ɗimbin gwalan ma'adanin uranium mai guba a jamhuriyar Nijar. Sai gashi kuma wata kotu a Nijar ɗin ta samu wani kamfanin haɗin gwiwar Canada da Nijar mai suna Somida da laifin gurɓata muhalli kamar dai yadda 'yan fafutuka da suka shigar da ƙara. suka daɗe suna zargin kamfanin daga agadas ga hamid mahmud da rahoton tun dai a farkon wannan shekarar ne kungiyoyin fararen fulla na agadas bisa samun gudunmawar takwarorinsu na kasar Nijar da ke sa ido a aikin ma'adinai a Nijar suka shigar da karan kamfanin uranium na sumida haɗin gwiwar kasar Kanada da gwamnatin Nijar a gaban kuliya inda suke zargin kamfanin da rashin mutunta kiyaye dokokin kare muhalli tun a farkon kafashi to sai dai kotu a birnin agadas ta ba da umarnin tsaye da aikin kai tsaye hajiya maryama yar kungiyar farar fulla wacce tana daga cikin kungiyoyin da suka shigar da kara a gaban kotun shari'a da president ya yanka ya ba society civil gaskiya saboda tun farko suna da gaskiya haƙƙin talakawa ne ake ci ba yau ba kowa ya sani bayan shekara hamsin da ake doko dukiyar ƙasa har yanzu agadis ba san me ake da wannan dukiya mu dai rabon mu cututtuka ne ba abin da muke da shi sai kura mai radiation al'umma suka ce gaskiya wanga abin ya kamata ya ƙare alhamdulillah yau mun ji daɗi gaskiya babbar rana ce kuma muna fatan wanga abin ya ci gaba har kowa ya cimma gure an nema su tsaye da aiki duk abin da suke wani activities su tsaida shi dama shine muka nema kuma akwai wani littafi da ake son su fito na acid impact environmental su bayyana musan abin da ake ciki kuma aiki za su tsaida shi bisa kan ya gyara su ya gyara mu tun bayan da aka kaddamar da soma aikin hako uranium a jihar agadez a ranar biyar ga watan nuwamban shekara 2022 ake takun saka tsakanin kamfanin da kungiyoyin fararen fulla lamarin da ya sa kungiyoyin fararen fulla a agadez suka shigar da kara a gaban kotun to sai dai kamfanin na somi da ya sha alwashin bullo da shirin kare kare muhalli da lafiyar mazauna yankin in ji stephen roman shugaban kamfanin na sumida ya ce ya kamata ku san irin kokarin da kamfanin ke yi wajen kare muhalli daga lokacin kafa shi zuwa yanzu akwai ayyuka da yawa da muke da gurin aikatawa kuma abu na farko da za mu shi ne kare muhalli da inganta lafiyar al'ummar yankin wannan sabon kamfanin dai da ake kira dasa zai samar da ingantaccen tsarin kiwon lafiya da kare muhalli wa uba bunƙasa tattalin arzikin jihar agadas da kuma yankin Arlit. Tuni dai sauran kungiyoyin fararen fulla na kasar Nijar irin su Rotab suka bayyana gamsuwarsu akan hukuncin kotun tare da jinjinawa alkalin kotun da ke Agades. Ilyas Abubakar jami'i a kungiyar Rotab. Abu ne wanda ya kamata duk inda za a yin shi ya zama an bi dokokin da kasar Nijar ta shata. Sai ya zama gashi gwamnati suna kallo waɗancan mutane suna cin karansu ba abubakar suna yin abin da suka ga dama. Yanda duk kowane ɗan kasa yayi yi laihi doka take hawan shi ake hukunta shi hakan ne su ma doka ta hukunta su ta ce akwai ka'idodin da ba sun shida ba su tsaye da an suna sun su yi wannan aiki su shi shida waɗannan ka'idodin yana a ci gaba da aiki. To sai dai kotun ta bai wa kamfanin na Somida wa'adin kwanaki goma sha biyar domin ɗaukaka ƙara akan wannan hukuncin da ta yanke kuma wannan hukuncin na zuwa ne kwanaki sha shida bayan da ƙwararru a ƙasar Faransa suka gano yadda kamfanin Comnac da ya shafe kusan shekaru hamsin yana aikin hako uranium a Arlit da zubar da tan miliyan ashirin na gubar radioactive a yankin. Habib Hamid Mahmud, murya Amurka daga Agadez, Jamhuriyar Nijar. Uh, Hamid, har yanzu muna kan batun wato shirye-shiryen zabukan najeriya da ke gabatowa abokiyar aikinmu aisha ma'azu ta tattauna ah, da wata 'yar fafutuka mai suna halima babu ahmad kan halin da ake ciki game da zabukan najeriya din da kuma siyasar ƙasar baki ɗaya inda ta dora da tambayarta ra'ayinta kan yadda 'yan najeriya ke zaɓe ba wato bisa wato da ba su kula da eh, jam'iyya eh, ko kuma eh, inda mata kuma ba su taɓukawa sosai ah, saboda wata matsala da tafi ƙarfinmu Uh, ah, ta tangardar waya ba za mu iya kawo muku koko tangardar na'ura ba za mu iya kawo muku wannan rahoton ba a maimakon haka za mu kawo muku wannan rahoto na wato ra'ayin 'yan najeriya da ke kamaru da kuma 'yan kamarun game da zaben kasar al'umman kasar jamhuriyar kamaru suna tofa a albarkacin bakin su kan al'amuran zaɓe za gudanar a ƙasar tarayyar najeriya wanda ƙasa ce kwaɗe tilo wanda tafi yawan al'umma a ƙasashe baraƙen fata na nahiyar afirka wannan ƙasa ta najeriya dai tana zama jigo ga ƙasashen nahiyar afirka ta yamma sannan kuma tana makwabtaka mafi tsayi tsakanin ta da ƙasar jamhuriyar kamaru wanda nesa na hira da alhaji alida na shi siyasa ko mai fashin baki akan harkokin kasashen duniya ga abin da ya ce akan kasar ta tarayyar najeriya za mu yi magana ne kamar yadda ka tambaya dangane da eh, najeriya da kuma zaben shugaban kasa da za a yi a najeriya gaba daya wato najeriya inda kana neman matsayin da najeriya take da shi ka fara ma daga matsayin da take da shi a duniya daga duniya kuma ka kawo matsayin ta a afirka wato dangane da mutane da al'ummar da take da shi sama da miliyan 225 wanda wasu zuwa ce 20 da 30 ma kenan wato kenan najeriya matsayinta na duniya ma tana da matsayi a cikin afirka ma tana da matsayi wato kuma shi mu kawo ta a takaice kuma matsayin da take da shi dangane da kamaru da da kuma al'amarin kasuwanci da da da shauransu ba ma da kamaru kadai ba da duniyan gaba ɗaya wato najeriya ta zama kamar wato babban kasuwa ne inda za a kawo a sayar kuma a saya a je a sayar domin najeriya babban kasuwa na don bisa domin kan ka samu kasuwa wanda mutane suna nan sama da miliyon 200 wato kaga amerika ma bata fita da wani abu mai kirki ba domin 225 ko da 30 take da shi amerika da irin 320 ko 330 da ake tunawa to kaga babban kasuwa ne duk abin da ka zo sayarwa najeriya in dai aka saya za ka yi riba eh to haka ne kuma ta yi kokari a matsayin ta na cewa babban kasa a afirka ta samu wato duk wani abin da kake nema ma za ka iya samu shi a najeriya eh, babu abin da ba za ka samu a najeriya ba ba don ana maganar man fetur da shauransu ba ne wannan shine matsayi wato da je kai da duniya gaba daya wato su kura ido su lura da zaben shugaban kasar da za a yi a najeriya saboda ya kasance abu ne da gaskiya da kuma ba zai zama ma duniya gaba daya fitina ba balantana kuma ya zama ma afirka ma a eh, fitina wannan bangaren duniya ne da afirka haka zalika na sake tambayan alida na shirin kan yadda kasar ta kamaru take ganin yadda za ta yi da kasar ta najeriya musamman mata fannin harkokin tsaro da kuma yadda yanzu haka kasashen guda biyu suke da matsala ta bangaren bakasi sannan yanzu kuma ana kokarin zaben samun shugaban kasa a kasar ta tarayyar najeriya ga abinda alhaji aina na shirin ya ce ce. Eh. To a takaice mu je dangane da mm, kamaru Najeriya wato in ka ɗauki gabancin kamaru wato gabas ta kamaru ta kudus kamaru gaba ɗayanta wato najeriya ne makwabciyan kamaru wato tsawon kilomita dubu da ɗari bakwai ake kirgawa ko da ɗari takwas da kamaru da najeriya suke rabawa da kamar wuya maganan boda ma ya zama a tsakanin su har a ce babu wani hanya na shiga najeriya kasan boda ba wani danga ake ba ba komai ba eh dangane da al'amarin kasuwa da siyasa dole ne in dai kamaru ta so ta ci gaba eh, dole ne ta yi alaka da najeriya a kowane lokaci dangane da siyasa da akwai matsala ɗaya da kamar rike da shi da najeriya har yanzu wato matsala eh, raba boda wato dangane da maganar da ake kira maganar bakasi da bakasi da can kuma arewacin na eh, kamaru arewa mai nisa na kamaru yashin da ake daga su da tsamiya da shauransu daga tsibirin caji na har zuwa abin nan wato da kotun duniya ta ba ma mm, kamaru gaskiya akan wani matsalar da za su ke da shi tun bayan yakin biafra to da kamato da halaman cewa dai gwamnatin najeriya a yanzu nan su su suta da wannan magana kamar cewa ba su yadda ba kazan irin shari'an ma da kotu in ta tsayar shine akan cewa wato kasan za ta kasance na kamaru amma al'umman ciki suna da zaɓi ko su zama 'yan kamaru ko su zama 'yan najeriya ko da lokacin haka ake yi wannan shine na na na na farko ko na biyu dangane da siyasa a ƙasar kamaru to kaga kenan kamaru dole ne su zuba ido akan abin da yake bicewa kuma su kasance masu roƙon allah a yi zaɓen nan lafiya kuma ya kasance lafiya ya kare lafiya saboda kowa da kowa je yi riba daga kamarun daga najeriya duk za mu yi riba ka duba ka abin da yake faruwa dangane da boko haram to kaga dai a najeriya suke amma ya shafi kamaru kwarai da gaske har yana girgiza ma tantalin arzikin wato eh, na kasan kamaru haka zalika na karkata ta bangaren yan kasar najeriya mazauna a kasar jamhuriyar kamaru musamman shugaban kungiyar yan arewacin najeriya mazauna a birnin duwala alhaji rabiu ismaila shi ma ya yi min fashin baki kan yadda suka tsinci kansu a kasar ta kamaru da kuma yadda yake ganin wannan zaɓe zai gudana hali irin koje-koje koke su da suke mika gwamnatin najeriya na ganin cewar su ma a su su dinga kada su a ƙasar da suke zaune a cikin musamman ƙasar kamaru wanda take ɗauke da 'yan ƙasar najeriya sama da miliyan hudu ga abin da ya ce to da farko nan bayyana sunana ne rabi sama'ila shugaban kungiyar arewacin najeriya gaskiya game da maganar zama tsakaninmu da mutanen kamaru to alhamdulillah gaskiya muna zama lafiya tare da kowa da kowa muna zama lafiya da wani sanadiyan haka haka kamar nigerian embassy da mu da muke nan a duwala muna da nigerian consul suna kira mu muna taro da su suna nuna mana kamar yadda za mu zauna lafiya da su yan uwanmu yan kamaru bayan nan kuma muna da kungiyar nigerian union wanda ita kungiyar nigerian union ita ma muna zama da su muna taro ana faɗakar da mu ana fahimtar da al'umma najeriya yadda za mu zauna lafiya ba tare da wani matsala ba to bayan nan kuma maya da rassa wanda yake rassa na su na jihohi saboda ka san tsari ne tsarin najeriya muke da shugaban ƙasa da gwamnoni to muna da rassa na jihohi muna da ciyamomi na jihohi ko da jiha suna da kungiyar suna da ciyama dinsu to yana wakiltan su suna da wakilai wanda suke zuwa taro to idan na je taron nan suna yin bayanin da aka yi da abin da aka yi a faɗa to su wannan wakilan za su zo jihohinsu su kuma za su ce ga abin da aka yi a shi nigerian union to mu kuma jihohi muna da ciyawoyi muna da muna da shugabanninmu to ma za mu mutanenmu bayani ga abin da ake ciki gaskiya alhamdulillah magana zaman lafiya kan muna zama lafiya da ana kamaru to bugu da ƙari kuma muna korafi muna kai korafinmu ga gwamnatin najeriya saboda a matsayin najeriya babban ƙasa ana afirka kuma ana sata a cikin idan duniya babban ƙasa ce muna kira da gwamnatin najeriya da ta bamu dama mu rinka yin zaɓe kamar kowane kasashe a nan kamar wanda suke zaune suke yin zaɓe yanzu ga kamar kasashen da ba su kai ba ma kamar su mali kamar su burkina kamar su niger za ga suna yin zaɓe a nan kamar amma mu najeriya har yanzu ba a samu dama an ba mu dama mu ringa yin zaɓe a nan kamaru ba To a gaida awal garba da wani rahoto na musamman da ya haɗa mana daga Kamaru kuma a mana aikin gafara saboda kasa kawo muku rahoton da muka tallata saboda tangarɗar na'ura. To a ci gaba da haskaka muku jihohin Najeriya da muke yi albarkacin babban zaben kasar da ke tafe yau muna jihar Neja. Kalaka kamar kuka kuri'ar ka yancinka ka riƙe makamanka ita za ta cece ka. Jihar Naija da ke arewa maso tsakiyar Najeriya da aka kirkiru a shekarar 1976 da bayanai suka nuna cewa yanzu haka tana da yawan mutane kimanin miliyan biyar. Haka zalika jihar Niger tana sahun gaba a jihohin Najeriya masu yawan faɗin ƙasa. da kuma Allah ya hore mata albarkatu ta fuskar noma da kiwo. Sannan ta shahara ta fuskar mulki a ɓangarori daban-daban, domin kuwa a yanzu haka tsaffin shugabannin ƙasar da suka mulki Najeriyar a cikin kakin soja, dukkaninsu 'yan asalin jihar Niger ne. a yanzu dai a iya cewa an ɗau harama kama daga ɓangaren 'yan siyasa da ke ci gaba da yakin neman zaɓe har ma da al'ummar gari kowa na cike da dokin ganin an gudanar da zaben cikin lafiya da kwanciyar hankali sunana isa umar nan garin mina shine ina fatan Allah ya sa a yi wannan zaben lafiya kuma Allah ya zama da kasan mu lafiya shine fata na kamar eh, kun shirya yin zaben za ku je ku eh za mu je mu yi zabe insha Allah za mu je mu zaba sosai sosai kuwa sunana Nasir Muhammad Atayiru daga Niger State Kwantagoro Local Government to hasashe dai zabe kan akwai gwagwarmaya sosai saboda daga dukkan alama duka jam'iyyun suna shiri akan wannan babban zabe mai zuwa Nura Muhammad fatan da nake yi da yan uwana matasa don Allah ku da da hankali ku daina tadda rigiman da mutum bai san kanta ba bai san mafarinta ba suna alhaji abdullahi ibrahim wanda aka yi sani da suna buze amma ni tunane na 2023 za a yi zaben da ba a taba yi ba saboda mai lokaci ne na duk abin da ake hasashe ta wuce sanin dan najeriya tun na tunatunai har zuwa yau ba wanda bai dandana kuɗa shi ba To duk da wannan fata dai da al'ummar jihar ke yi a bangare guda jihar na fuskantar kalubale irin na rashin tsaro. Malam Usman Erana wani mazaunin yankin Shiroro ne mai ɗaya daga cikin madatsun ruwa da ke da tashar samar da lantarki a Najeriya ya ce a halin da ake ciki yanzu matsalar rashin tsaro ce ta su. Shi ya sa ma ba sa ɗokin zuwan babban zaben na Najeriya. aka ba wani magana abin da ya shafi maganar wani zaɓe a nan yankin tsakanin da Allah duk wanda ya faɗi cewa akwai wani tunanin zaɓe a nan ina ganin kamar ya yaudara kan shi muna da ƙananan eh, mazaɓun kansuloli guda takwas ne a nan hmm. amma a yanzu inda kawai za a iya shiga a nan yanki shi da yarana. To hukumomi a matakai daban-daban dai sun ce suna ɗaukar matakin shawo kan matsalar rashin tsaron. Tini dai jam'iyyun siyasa musamman ma na adawa suka yi kashedi musamman ga jam'iyya mai mulki akan karta yi amfani da wuraren da ake fama da matsalar rashin tsaron domin tafka magudi alhaji hamidu kadi kuta shine babban daraktan yakin neman zaɓe na ɗan takarar kujerar gwamna a jam'iyyar ta pdp alhaji liman kantigi to muna so mu tabbatar ma jama'a cewa za mu duba mu tabbatar ba a yi ciwa-ciwa a wannan wuraren ba to duk wanda kake faɗin nan ba mutane kusan rabin hayi na shururu ba mutane. To ita ma dai jam'iyyar mai mulki wato APC ta ce tabbas akwai matsalar rashin tsaron amma lamarin ya zama gama gari. In ji sakataren tsare-tsare na jam'iyyar APC a jihar Niger Alhaji Mukari Jau. Matsalar tsaro duk duniya ne ai ba Najeriya kawai bane. ko kuma ba ni zaɓe ba ne. jam'iyya dawa na cewa ba a gani a ƙasa ba saboda haka suna dab da ma gwamnatin nan idan an yi zaɓe. to ai kalamai nasu ne kamar su suna ganin za su an samu kuma muna ganin za mu ƙara. sunana malam umma kolo mai ba gwamna shawara bisa hakan siyasa da tsare-tsare za mu yi zaɓe cikin lumana da idan allah. a jihar niger dai akwai wasu 'yan takara da ke neman mukamin kujerar gwamna da wasu jam'iyyun siyasar suka tsaida da suka hada da nnpp mai kayan marmari da labour party da ypp ta matasa har ma da jam'iyyar abga wadda aka samu mace tilo ke yi mata takarar kujerar gwamna a jihar niger mustapha nasiru batari murya amurka daga mina a nigeria To gaida Mustapha yanzu kuma ga labaran wasanni. wasanni a takaice. mai saurare muna murna da aka kamo sashen hausa muryar amurka domin sauraron takaitattun labaran wasanni da ke zuwa kai tsaye ga akwatunan rediyoyinku a daidai wannan lokaci yanzu dai kungiyar kwallon kafa ta manchester city ita ce ke jagorantar teburin rukunin premier na kasar ingila kasancewarta ta samu nasara kan club din arsenal a fafatar da suka yi jiya laraba inda ta jefa kwallaye uku a ragar arsenal din ita kuma arsenal din ta sami damar jefa kwallo guda daya a ragar man city din yanzu dai man city tana da maki 51 daga wasanni 23 da ta buga ita ma dai arsenal din maki 51 gare ta daga wasanni 23 da ta buga bambancin arsenal din da kuma man city a yawan kwallaye ne da club din ke da su ita man city tana da 36 ita kuma arsenal tana da 26 hukumar kwallon kafa ta duniya fifa ta tabbatar da samar da gurbin kasashe guda uku kai tsaye ba tare da sun motsa ba don shiga gasar cin kofin kwallon kafa na duniya da za a yi a shekara 2026 kasashen da suka sami cancantar kuwa su ne kasar kanada mexico da kuma kasar amurka waɗannan kasashen duk sun sami gurbi kai tsaye a gasar kwallon ƙafa na duniya kasashen uku za su haɗa ƙarfi da karfe ne don ɗaukar ɗawainiyar guda da gasar kwallon na duniya a shekaru uku masu zuwa bikin na ƙwallon duniya zai faɗaɗa yawan timatimai ya zuwa 48 a ɗaya gefen kuma hukumar kwallon kafa ta duniya fifa a ranar litinin din wannan sati da muke ciki ta bayyana sunayen 'yan kwallon duniya kwararru ɓangaren maza da mata a shafinta na twitter kwararrun 'yan kwallon na duniya gwanaye guda goma sha ɗaya waɗanda su 'yan kwallon ne ke zaben su a yayin da kuma za a bayyana sunayen fitattu daga cikinsu guda goma sha ɗaya wanda hukumar kwallon kafa ta duniya za ta ba su kyaututtuka a birnin paris a ranar 27 ga watan nan na fabrairu sunayen kuwa sun hada da masu tsaron gida wato gola akwai alison baker cotos da emiliano martinez a bangaren defendu kuwa akwai cancelo alfonso davis van jack da gavidio akwai hakimi da hernandez da rudiger sai thiago silva a bangaren 'yan wasan tsakiya akwai billingham casemiro lebrun enzo fernandez gabi modric Pedrick Valverde a 'yan wasan gaba kuwa akwai Benzema, Haaland, Lewandowski, Mbappe, Messi, nerma sai Ronaldo. A gefe guda kuma, club din Real Madrid ta ce ta gano wasu sabbin 'yan wasan gaba guda biyu da za su maye gurbin dan wasan gaba Benzema. kamar yadda Don Salas ya wallafa a ranar 14 ga wannan watan na Fabrairu. benzema ya zama gautaccen dan wasan real madrid a 'yan shekarun nan inda ya fice a duniyar kwallon kafa da ya kai ga lashe kyautar ballon d'or na shekarar bara an ruwaito kafar labarai ta espn na bayyana sunayen 'yan wasan gaba na club din juventus dusan volovic da kuma dan wasan club din tottenham richarlison a matsayin 'yan wasan da za su maye gurbin benzema kwantaragin benzema da club din real madrid zai kawo ga karshe ne a shekarar baɗi to daga karshe rahotanni daga kasar benin na nuni da cewar kasar ta shirya tsaf domin ɗaukar tsohon mai koyar da 'yan wasan ƙwallon kafan flying eagles gennett rowa domin ya zama wanda zai koyar da 'yan wasan ƙwallon kafa na kasar Abdullahi muhammad mai amurka daga bauchi a najeriya To gaida na musamman da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a takaice. takaicen babban sakataren nato jens stoltenberg ya kai ziyara ankara babban birnin turkiyya a yau alhamis domin taya kasar alhinin ibtila'in girgizar kasar da ta afka wasu sassan turkiyya da siriya a jawabin da ya gabatar yayin da yake tare da ministan harkokin wajen turkiyya mevlu cavusoglu stoltenberg ya faɗa wa manema labarai cewa kungiyar nato tana tare da turkiya wacce ta kasance mamban nato a wannan lokacin da take cikin alhini hukumar ba da agajin gaggawan kasar turkiya a yau alhamis ta ba da rahoton cewar yawan mutanen da suka mutu ya haura 36,187 To masu sauraron da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji mu ɗauke da wani sabon shirin. yanzu a madadin aisha ma'azu da ta taya na gabatar da shirin da producer mu julie davis gresham da kuma injiniyan mu na yanzu lofs ni ibrahim kalamasi garba ke muku fata alheri wassalam.